Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, lord da kuma niyya. Haura yau ana iya kama mu a tashar Alfa Radio da ke kumasi a kasar Ghana. Kana masu na'urar kwamfuta duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. saurare assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim ayawa ne tare da mahmud lalo muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsin kuma bayan labaran duniya za ku yi cewa an sa dokar hana fita a jihar abia a kokarin da ake yi domin samar da zaman lafiya a jihar sai kuma mu kawo muku maimaitawan shirin ciki da gaskiya na tare da ibrahim alfa ahmed sai labaran da suka ɗauke hankulan jaridun jamhuriyar kamaru tare da muhammad awal garba sai sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko muna amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya To jama'a assalamu alaikum. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai wani taron gaggawa a yau Laraba domin tattauna rikicin yammacin ƙasar Myanmar da ya ci ya cinyewa wanda ya tilasta wa musulmi 'yan kabilar Rohingya dubu ɗari uku da saba'in ficewa zuwa Bangladesh da ke makwabtaka da ƙasar. A ranar Litinin Birtaniya da Sweden suka nemi a gudanar da zaman bayan da shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama a ƙarƙashin majalisar zaid ra'ad al-hussein ya kwatanta yadda ake ɗaukan 'yan ƙabilar ta rohingya a matsayin kamar wani littafi da ke nuna misalin kisan kare dangi zaid ya faɗa wa majalisar ta kare haƙƙin bil'adama a geneva cewa ofishinsa ya samu rahotanni da dama da kuma hotunan da tauraron ɗan adam ke ɗauka waɗanda suka nuna yadda jami'an tsaron ƙasar da mayakan sa kai ke aikata kisan gilla tare da ƙona ƙauyukan rohingya a jihar rakhine da ke ƙasar ta myanmar har ila yau zaid ya kawo misalai da wasu rahotanni da ke nuna cewa dakarun miyamma na binne na kiyoyi akan iyakar ƙasar ta bangladesh yayin da take magana a bangladesh din directors da ke sa ido kan rikice-rikicen da ke aukuwa ta kungiyar amnesty international tirana hassan ta faɗa manema labarai cewa 'yan kabilar ta rohingya sun kwashe kwanaki suna tafiya da kafa domin gujewa abin da za a iya kwatantawa a matsayin ayyukan cin zarafin bil'adama da aka shirya. cikin kakkausar lafazi koriya ta arewa ta soke matsayar da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya ɗauka a jiya talata na saka mata wato tsauraran takunkumi inda har ta yi barazana ga amurka kan cewa za ta ɗanɗana kudatta saboda rawar ta taka wajen cin wannan na matsaya a wani zaman kwance ɗamarar yakin ƙasar da aka yi a geneva wanda majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki nauyi jakadan koriya ta arewa a majalisar ɗinkin duniya hantan song ya wato ya ce ƙasarsa ta kudura aniyar amfani da wata hanya wajen cimma burinta ba tare da fayyace ainihin abin da yake nufi ba gabanin saka wannan wato sabanin wato gabanin saka wannan sabbin takunkumin koriya ta arewa ta ja kunnen amurka akan cewa za ta gane kurinta muddin ta shige gaba wajen saka tsauraran matakan a jiya talata shugaban amurka ya faɗa wa manema labarai a fadar white house cewa waɗannan sabbin takunkuman samar taɓi ne idan aka kwatanta da abin da zai biyo ba a ƙarshe ga ƙasar ta koriya ta arewa banda ƙasar ta koriya ta arewa ƙasashe a yankin asiya sun yi lale marhabin da wannan mataki sai dai da yawa suna nuna shakku kan ko matakan za su yi wani tasiri shekaru shida da suka gabata hararin kunar bakin wake da kungiyar boko haram ke kaiwa arewa maso gabashin najeriya da sauran kasashe makwabta sun kai wani mataki na lahaula inda suka rika amfani da mutanen da suke hure kunne wajen kai hare-hare a kasuwanni da makarantu da sauran wuraren taron jama'a a wani mataki na shawo kan wannan matsala hukumomin najeriya sun dukufa wajen ganin sun karfafa gwiwar mayakan kungiyar su rika miƙa wuya domin a soya musu tunani sai dai kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun fara dasa alamar tambaya kan tasirin wannan shiri wanda suka ce yakan kare ne a tsara mutanen ba tare da sanin yaushe za a sake su ba haɗa da ajiye su a wurare marasa kyau kamar yadda wani rahoto da cibiyar da ke yaƙi da ayyukan ta'addanci ta fitar ke nunawa ƙungiyar ta boko haram ta tura 'yan kunnan bakin wake 434 a tsakanin watan afrilun shekarar 2011 da watan yunin wannan shekara kashi 56 cikin 100 mata ne sannan kashi 19 cikin 100 yara ne kanana ko kuma matasa shirin sauya tunanin mayakan na boko haram ya zama kwakwarar hanya da gwamnatin najeriya ke amfani da shi domin kawo ƙarshen hare-haren da ƙungiyar ke kaiwa a bara shugaban najeriya muhammadu buhari ya nuna kwarin gwiwa a babban taron majalisar ɗinkin duniya inda ya ce shirin yana tasiri labaran na zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc har yanzu ana kai ruwa rana a fagen siyasar kasar kenya yayin da shugaban kasar mai ci uhuru kenyatta ya buɗe taron majalisar dokokin kasar da zallansu 'yan jam'iyya mai mulki ne 'yan majalisa na bangaren 'yan adawa sun cewa zaman saboda suna kalubalantar matsayin shugabancinsa bayan da kotun kul ta soke sakamakon zaben da aka yi a ranar 18 ga watan agusta kotun ta ce zaben wanda ake ya ta yi lashe na cike da kurakurai a lokacin da ake kira kuri'un bayan soke zaben kenyatta ya ciciki alkalan kotun waɗanda ya kira marasa gaskiya sai dai a jiya talata shugaban ya sauya salon kalamansa inda ya kira ga bangarorin gwamnati uku da su mutunta zaɓin mutane yayin da zaman majalisar dokoki ke wakana a unguwar marasa galihu a kebera wacce ke da yar tazarar tafiyar kilomita kaɗan daga majalisar madugun yan adawa raila odinga ya nana ta matsayarsa cewa akwai buƙatar aiwa hukumar zaben ƙasan garan bawul ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta ce har yanzu ba ya adalci ga dubban dubin dubatar mata a yankin balkans ba waɗanda suka tsira daga ayyukan bauta da fyaɗe a yakin da aka yi a tsakanin shekarun 1992 zuwa 95 kungiyar ta amnesty ta ce shekaru 25 bayan faruwar rikicin waɗanda suka tsira daga faɗan na rayuwa wato suna rayuwa a cikin ƙangin talauci sannan sun ma cire ran cewa za a hukunta waɗanda suka azabtar da su sama da matan bosnia dubu ashirin sojojin sabiya da mayakan ƙungiyoyin tsagero suka yi ta azabtarwa a lokacin yakin na balkan hada da yi musu fyaɗe da tilasta musu ɗaukan ciki a wani wuri da aka yi wa lakabi da sansanin fyaɗe har yanzu kuma hukumomin ne a cewar todo garatos na kungiyar ta amnesty sun gaza bima mafi aksarin waɗannan mata kadunsu ya kara da cewa mata 800 ne kacal suke karɓar fansho a matsayin fararen hula da aka jikkata a lokacin wannan yaƙi sannan waɗanda suka yi wannan aika-aika 120 kacal aka gurfanar a gaban kuliya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu fara da rahoton da ke bayyana cewa an sa dokar ta ɓaci a jihar Abia domin samar da zaman lafiya. Ga Alfonso Okoro Igwe da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A yayin da ana ci gaba da gudanar da dokar hana fita da gwamnatin jihar Abia da ke kudu maso gabashin Najeriya ta kafa nasarori goma sha biyu a birnin abuja Talata sakamakon rikice-rikicen da suka barke a 'yan kwanakin nan tsakanin 'yan kungiyar IPOB masu rajin kafa jamhuriyar Biafra da jami'an sojin ƙasar rundunar 'yan sandar jihar ta ce ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen tabbatar da zaman lafiya a jihar a dai hirar da na yi da mr adele oyebade kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar abia ta wayar tarho jiyan ya ce za su ɗauki duk matakan da ya kamata don ganin an kawar da tashe-tashen hankular da ke addabar jihar oyebade ya ce ah, We are, going to ensure safety of life and property. The fact, uh, the, the import is that people are expected to stay at home at that period for us to be able to make sure that miscreants don't hijack uh, the, the, the situation on ground. Ya ce, za mu tabbatar da cewa mun kare rayuka da dukiyoyin al'umma. Yanzu dai ana buƙatar kowa ya zama cikin ɗaka a waɗannan sa'o'in da aka ware domin mu samu ganin cewa 'yan ɓata gari ba su dagula lamarin ba. Na tambaye shi ko tsawon kwanaki uku ya wadaci magance rikice-rikice da wasu ayyukan asha da kanta da kawunansu a birnin Aba. Mr. Oyebade ya ce. No, this is just uh, the first instance. You know, we just rose up from a state security meeting, and uh, it was the decision to do that as, a, as a initial step. Ya ce, babu, amma dai wannan shine takun farko. Ka san yanzu ne muka fito daga taron majalisar tsaro ta jiha, inda muka kammala fara da hakan. Na tambayi Mr. Darlington Ugoji,

amma bai da tsanani don komai ya fara lafawa. Shi kuma tsohon babban mai taimakawa gwamna Ibazo na musamman a fannin kasuwanci da zuba jari, Mr. Jude Udachara, ya yi amanna da matakin da gwamnati ta ɗauka. In ji shi. Ya ce, dokar hana fitan ta dace kuma da a ce an fara tuntuni. Dokar hana fitan dai na ɗauke ne a wani rubutaccen jawabi da shi gwamnan jihar Dr. Okeze Ikpeazu ya rattaba hannu a kai jiya. Gwamnan ya ce ya zama wajibi ne gwamnatin ta ɗauki wannan matakin domin daƙile ayyukan wasu ƙungiyoyi musamman dai na ita ƙungiyar IPOB da kan shafi jami'an sojin Najeriya. Gwamnan Ibaz ya jaddada cewa jihar Abia za ta ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin jihohin jamhuriyar Najeriya wacce ta amince da martabar kundin tsarin mulkin ƙasa da dukkanin dokokin da ke tattare da shi ba gudu ba ja da baya. dokar dai ta hana fita daga karfe shida na yamma zuwa karfe shida na safe alphonsus okorigwe muryar amurka daga umahia Najeriya. ku zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya zama lau lafiya shine cigaban najeriya to kafin mu ci gaba da shakatawa da wannan faifan Yara Allah kai mu karo ko Allah mai da mutumin zamani daidai da mutum zamani amma mutumin zamani akwai wani hali gare shi shi ka kashe man ciki don na san wani mutumin zamani baya jiran lokaci don ka san wani mutumin zamani baya tunanan gaba komai za kai karin kadiran lokaci komai za kai karin kadiran lokaci in ba a kadiran lokaci akwai wahala can gaba amma kuma mu ido ko ba magana a zura ido to Allah jikan sani sabulu har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc mu yanzu na agogo ya ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha biyu ga kuma shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum A makon da ya shige mun fara taɓo batun yadda 'yan ta'adda suka dabi wani yanki musamman a jihar Zamfara da ɓangaren jihar Katsina da ke bakin iyaka da ƙaramar kuma tsafe. Waɗannan 'yan bindiga musamman suna farautar 'yan banga da ke kare waɗannan garuruwa suna kashe su. Haka kuma ba su bari mutanen ƙauyukan da ke wurin su yi noma har sai sun biya su kuɗi mai yawa miliyoyi. A shirin namu na makon da ya shige, Basiru daga garin 'yan warin daji ya fara yi mana bayanin yadda suke kashe 'yan banga kuma zai faro da batun wani sanannen ɗan banga mai suna baban gida wanda ya rasa ransa wajen kare mutanen 'yan warin daji da dukiyoyinsu. Za mu taso daga kan tambayar da Nasiru ya masa game da waɗannan 'yan banga. Wani misali za ka yi ko kuma su waɗannan 'yan banga ne za ka iya tunawa waɗanda aka kai musu hari ko kuma waɗanda suka tinkari mutanen nan ah, watakila suka rasa rayukansu. eh to a gaskiya mutanen da suka kai wannan hari akwai wanda shine shugaban yan bangan kuma wanda gaskiya a garin yan waran da shine ne yi da shi shine baban gida to baban gidan nan sun zo mutanen nan sun sun kashe shi akwai wani yaro shi ana ci mashi gambo sun zo sun kashe shi akwai wani wanda ake ce ma eh, eh, sile malam sile shi ma sun sun kashe shi to wannan abun ya sa mutane sun ɗauki zafi suka ɗauki zafi aka yi sati ɗaya tir ba wanda ya zo ce ku cikan ku ƙarshe shi baban gidan nan ba su rufe mutanen garin ba su rufe shi ba sai da aka tsaya ciya mana local government ɗin tsafe ya zo ya gani ana ganin kamar tun da ya zo ya gani za a yi wani abu to amma gaskiya wani abun da aka yi bai ta hakari ya karya ba idan ka zo ka zube jami'an tsaro a garin yan waran daji to ina za ka kai mutanen eh, ɗanwaru ina za ka kai mutanen rugumawa ina za ka kai mutanen haya alhaji ina za ka kai mutanen eh, eh, eh, gurbi to irin su dan amana irin su buke-buke irin su tafcin kasai to kaga duk ka basu a banza kenan sai an fara kai sannan dan sanda zai mafoli haɗoki mota ya je garin ko kuwa zai yi ya kamata a ce akwai security wurin wanda aka zube na musamman kafin a ga an kai karshe da wa'annan mutanen akwai abin da ba mu fahimta ba ka ce shi baban gida da aka kashe an hmm. bar shi sai da yi kwanaki ba a yi jana'izarsa ba me kake nufi da wannan labarin eh, to ya kwana ɗaya ne an jira saboda ba zai kamata mutum da shi mutum ne wanda yake sananne ne ko mutum ne wanda yake mai jajircewa mai yin kwazo wurin ganin ya tsaya ya taimaka an kare rayuka al'umma to kaga wanda gwamnatin chairman na mai ya san da shi kuma ya san aikin da yake to bai kamata a ce kawai ya an zo an kama shi kisan gilla ba an zo an rufe shi ba tare da an gama hukuma ta sani ba wannan shine dalilin da yasa aka yi wannan abu a ina aka aje shi ya aje shi ne a cikin gidansu ne aka aishi har gari waye sannan da aka da su chairman ne ya zo aka zo aka dauke shi aka je aka yi zana'ida dan lokacin da aka lokacin da aka ɗauko shi to ba wani inda za a aje shi in ba kamar gidan nashi ba ana ka shi aka zaka yi tana idan shi da safe kuma ciyaman ya zo da makarraman shi na local government sun zo sun gani to amma ban san wani mataki suka dauka ba wanda ni gaskiya a yanzu ko da mutum na sun zuwa garin nan ya gaya mana je garin ce saurara in dai ba zo ne ke garin ce saurara saboda gar ba za ka dauki kanka kan ka sa rayuwa cikin wani hali ba na halaka ba to dole ka saurara ka ga abun ya zama ko zai sauki to abun kuma gaskiya sai kara ci gaba yake to mu abin da muke duba shine nan gaba kaɗan idan allah sa mana da raye damana za ta zo idan damana ta zo an san kawai tana yin duhu to ta ina za ka bi ina za ka yi escape ko kuma ina za ka je ka nemi abinci to wa zai ɗauki abincin da zai baka dole sai ka je daji ka je ka yi aiki to dajin nan za ka je za a je a yabi mutanen gari mutum hamsin dari ne a je a tsare ka je ka yi noma ko ko za ka je ka je ka je ka yi noma kaga wannan ba karamin hadari ne ba dazu kafin a fara hirar nan ka ba da labarin akwai wasu za ga mutanen ƙauye sukan tara wasu kuɗaɗe su ba wa 'yan ta'addan ya zama kamar cin hanci su su kyale su eh akwai lokacin da za a ce idan kuna son koyi noma wai sai kun tura wa barayin nan kuɗi kamar miliyan ɗaya ko miliyan ɗaya dubu ɗari biyar tukun za su ba ku su za su ba ku yi noma to kaga alƙawarin ɗan ta'adda ai ba cikakke bane ba kuma wannan mu abin ni abin da ke gani a fahimta ta kamar ƙara ma bana dawaki ne to ina neman kuɗi ne in ƙara ƙarfi in gagare ka ka zo ka ɗauki makudin kuɗi ka bani kaga shi kenan ƙara mai da kan ƙasa kenan kuma wadda haka ɗin bangai za a ce ana karɓar irin wannan kuɗin ba ana ba da yana zaman kamar wani wani wani wani wani wani wani annan ajiya don saboda ka samu damar wani abu to dan ta'adun da zo yi haka bangai da za a ya samu lokacin da zai ce ya bari dan shi ba ba zai bari dan kashe tun da ya san abin yana karuwa a ka abin kuma ya riga ya ga ya ci galaba sai ma kun ba ni kaza sannan ku zo ku yi manobin bukata na ku kaga abin akwai abin duba a ciki kana nufin da yake ce mana wannan yanki yana hannun yan ta'adda kina to gaskiya maganan gaskiya duk wanda ya sani ya san wannan yanki gaskiya inda ya san yankin yan waran daji daga yan waran daji zuwa taukin kare zuwa wailare zuwa buke-buke abin da ya ɗauko ya yi rugumawa ya kai mutu ya je wajen bawo kai hawo na kamacin duk wannan wurin gaskiya yana hannu yan ta'ada don ba abin da ya ka isa ka yi ba ka isa ka yi komai ba ba wani abin da ka isa ka ce ka zartar da shi akan wannan akan wannan wani hukunci akan wannan wuraren saboda su ka san masarautar ƙauye ba wai eh, makami ke gare ta kuma ba wani jama'a tsaro za a je a zuba ba to mai unguwa zai hana barawo da bindiga ya abin da yake so a gari kaga ba ta yi zai hana shi dole idan kana son ka zanna lafiya sai ka goyi bayan su ka goyi bayan abin da suke so to kun shi zai baka zama lafiya to ga ni abin da muke tunani idan aka bar abin yayi karfi to nan da dan wani lokaci to za a zo a yabi matasan gaba ɗaya su kuma barayin mamakin wanda ake ganin zai kokari a samu ya jajirce a nemi ci gaba kasar da ci gaba a samu zama lafiya a kasar nan to ya zama dan ta'adda kaga mamakin aje a kawo mutum ɗaya ko biyu uku daga cikin wanda suke wannan abun a masu hukunci da dace da su to sai a ya zama abun ya ji gari kwandila me kike tunani ya sa matasa suka kangare suka koma yan ta'adda nan to gaskiya ni a tunani na abin da nake tunani ya ka irin wannan to akwai karancin samun rashin tarbiyya don gaskiya an san ni a arewa dai aka ce maganan bafulata ne ko ba haushe to ko a wani bangare kake zaka tunanin akwai ruhin imani a jikin mutum to kasan shi imani dole sai da tarbiyya idan ba a samu tarbiyya batun barko to dole mutum ya zama gagarari to ni na ganin gaskiya wannan karancin tarbiyya ne ta kawo hawa aka shiga halin da aka shiga wannan ni a tunanin na kenan gaskiya ba ka danganta wannan da talauci ko kuma misali a ce in ma fulani ne shanunsu ne ya kare don haka kawai gara ma kawai kowa ma ya rasa yan a fasa kowa ma ya rasa eh da wannan hajji nasiru amma to ai su wasu din suna da shana kan a gidansu wasu gidansu akwai shanu ba wai dan ba shanun ba wasu gidan suna da shanu to amma saboda ka kare mutuncin shanin gidanku za ka zo ka shiga kungiyar ta'addanci saboda kai ga da asaci naku wanda bai shiga ba shi ya zo kore su a kashe shi to kaga wannan ana ƙara ba abun ƙarfi ne wanda har ya wuce tunanin kai abin da kake tunani a ƙarshe ta yaya kake ganin gwamnatin jihar zamfara da kuma gwamnatin tarayyar najeriya za su bi wajen shawo kan wannan matsalar to gaskiya in za a yi adalci ita gaskiya dama ɗaya ce mu mun sani tsakanin da allah gwamnatin tarayya ta yi kokarin da iya kokarin da ya kamata ta yi a ce ta yi ta yi dalilin da ya sani wanda magana shi shine hasali ministan tsaron na hudan zamfara ne kuma zamfara nan ne ma ya fashe ni a tunani na ba ya da garin da zai goda duniya wanda ya fi mazamfara nan kuma wannan abun da nake gaya maka ba na tunanin a ciwo manyan mutane ba san da abun nan ba don haƙƙin su ne a ce san da wannan abun tun da kwanakin baya da ya wuce akwai wani tsohon sanata wanda ya zo ya magana kan wannan abin amma mu duk abin da aka yi ba wani mataki da aka ɗauka aka nuna mana na mu ji mai sanyin rayuwa mu samu mu samu wallahi ba mana ko ɗaya ba sauraro za mu yi ƙoƙarin jin ta bakin hukumomin tsaron Najeriya kan ko akwai abin da za su ƙara yi domin kare rayuka da dukiyoyin mutanen wannan yanki. Haka kuma har yanzu muna jira mu je ta bakin gwamnan jihar Bauchi barista M. Abubakar game da batun mutanen Zirami da wani alkali mai suna Sani Musa da suka ce yana zalantar su. A madadin Nasiru Adamu Kaya, Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya. To, yanzu mun zo ga labaran da suka ɗauke hankulan jaridun jamhuriyar Kamaru tare da Muhammad Awal Garba. Zan fara sharhin jaridun namu ne da jaridan Du Sahel arewacin kasar jamhuriyar Kamaru an da taroto mana cewar shugaban kasar Kamaru Mustabiya ya alkawarin tona rijiyoyin burtsatse a jihar arewan kasar har guda dubu uku domin matsalar ruwan sha da suke da shi na amfanin yau da kullum. Sai kuma jaridan Nube Expression an da ita ma ta labarta mana cewar hukumar kwallon kafa ta kasar jamhuriyar Kamaru Fikafo ta samu sababbin shugabannin rikon kwarya sanadiyar cire tsohon shugaban hukumar kwallon kafan da aka yi wanda kungiyar kwallon kwallon kafa na duniya FIFA da nahiyar Afirka Cup suka bukaci gwamnatin ƙasar da ta cire shi. Shugabannin riƙon ƙwaryan za su riƙe ne har zuwa tsawon watanni shida kafin a gudanar da sabon zaben. Sai kuma jaridan The Star ana ta nuna mana cewar a cikin watanni shida maharan Boko Haram sun yi sanadiyar mutuwar mutane 381 a kan iyakar ƙasar Kamaru da tarayyar Najeriya su fararen hula ne. Sai kuma jaridan The Post an da ita ma ta shaida mana cewar dan majalisan Jakiri a bangaren jihar da Honorable Joseph Weba ya ce yana bukatan magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya da yi kokari na jin kukan 'yan awaren bangaren Ingilishi domin irin kisan gillan da gwamnatin shugaba bai take yi musu kasancewan suna bukatan a biya musu muradinsu. Jaridan Kalara kuma ta ce gwamnatin shugaba biya tana kokarin ta sako duk 'yan awaren Ingilishin kasar wanda ta cafke su a yayin da suka kwashe watanni takwas a hannunta yanzu hakan kan yan na bangaren ingilishin kasar sun ce ba za su yadda ba sai har an cika musu muradunsu jaridan jalminar kuma cewa ta yi kasar kamaru tana cikin halin ni'asu kasancewar tana fama da rigingimu da dama musamman ma a arewacin kasar ana take fama da maharan boko haram sai kuma ta gabashin kasar yan tawayen kasar bangi da kuma jihohin ingilishin kasar guda biyu an da rikici ya kici ya cinyewa a wannan bangaren kuma ta ce a shekara 2019 za ta hada gasan cin kofin kwallon kafa na nahiyan afirka kasar jaridan eden kuma ita ma ta labarta mana cewar a cikin kwamitin masu riƙon kwarya na hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru fikafut su guda biyar ba a sanya ɗan bangaren yan awaren ingilishi ba kuma hakan yana iya kawo koma baya a zaman lafiyar da ake nema a wanzar a kasar za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan lometayo anda suka fayyace mana cewar shugaban kasar kamaru mustabiya cikin yan kwanakin nan yana kokarin canja gwamnatinsa kasancewan yana bukatar yin tazarce a shekarar 2018 mai zuwan nan mahama Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. To yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon muryar Amurka mai magana Malam Rilwani Sa'idu Gairi a jihar Zamfaran Najeriya. Hakika shiga yajin aiki da kungiyar kwadugon jihar Zamfara suka yi bai zo mana da mamaki ba. Ganin cewa mu dai talakawan Zamfara ba mu san dalilin shiga ba mu san dalilin shiga wannan yajin aikin ba. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. mai magana Ismail Ahmad Yalba daga guru jihar yobe alal haƙiƙa mun ji daɗi dangane da buɗe ma'aikata ta kiwon kaji da shugaba muhammadu buhari a jihar kaduna tabbas hakan yana nuna da gaske wannan gwamnati take wajen samarwa da mutanen ƙasa aikin yi tabbas mun ji daɗin wannan al'amari assalamu alaikum mai magana malam malam mai zanen hula gular jihar bauchi a yau kuma ina kira ga yan uwana na yan kasuwa ne mu da muke zuwa Kano sarin kaya to gaskiya muna samun sauki a wannan kaya duk sati muka je muna samun sauki don to don Allah mu yi wa masu sayan kayan mu adalci yanda aka mana rage a Kano mu zo mu rage musu ta ya sai da cewar kaya ya sauka amma mu je Kano a mana sauki mu mu zo kauye mu yin sauki saboda abar burin mun tara kuɗi shine wanda a ce tattalin arzikin mu ya farfado kuma talaka ce ba su gane ba to da fatan za mu yi wa talakawa mu adalci kowa sassauta Allah zai sassauta masa ranar da yake neman sassautawar. Assalamu alaikum mai magana Alfa Tela anguwan Kolereja da Adamawa State A Gaskiya ni kan maganan da Minista Juman Alasan ta faɗa ba tsohon mataimakin shugaban ƙasa Abubakar ta ne. Sun tsohon mataimakin shugaban ƙasa a Tigo Bakar ko lokacin da take kes tsakaninta da gwamnan taraba ba wanda ya tsaya mata in ba mataimakin shugaban kasa ba don yadda ko buhari ko magana su bai bai akan akan kes nasu ba da duk ma dole ne in za ta tsaya ko wani takara ma a fiye da da karfinta da kudinta ya taimake ta gaskiya magana da fata ta da laifi To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara takaice. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai wani taron gaggawa a yau laraba domin tattauna rikicin yammacin ƙasar myanmar da ya cinyewa wanda ya tilasta wa musulmi 'yan kabilar rohingya 370 ficewa zuwa bangladesh da ke makwabtaka da ƙasar a ranar litinin burtaniya da sweden suka nemi a gudanar da wannan zama bayan da shugaban hukumar karakin bil'adama a ƙarƙashin majalisar zaid ra'ad al-hussein ya kwatanta yadda ake ɗaukan 'yan kabilar ta rohingya matsayin kamar wani littafi da ke nuna misalin kisan kare dangi cikin kakkausan harshe kure ta arewa ta soki matsayar da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya ɗauka a jiya talata na saka mata tsauraran takunkumi to madalla da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da la'asar ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin nan na himma ba ta garago wanda nake shiryawa kuma na gabatar yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman mahmud lalo da ya taya ni gabatarwa sai solomon abu dan mutanen ghana da ya bada umarni da injiniyanmu zainab abdulrahman ni ladan ibrahim ayawa ke cewa sai an jima ku.